da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya wanda ya zo daidai da ishirin da takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida a gabanin mafara fara akwai tambayoyi kamar haka wannan ya yi addu'a ta alkhairi ce malam Allah ya saka maka da gidan aljanna sai ce malam ina tambaya game da fitar da zakka shekara uku kenan akwai bashi na shago na da nake fitar da zakka kuma alamun sun nuna ba za a biya ni bashin ba tunda har shekara uku ina fitar da zakka tare da lissafin bashin in zan ci gaba da haɗawa da bashin an na zo lissafin fitar da zakka da nake fitarwa da shekara to abin da malamai suka yi bayani ga wanda yake jin bashi kuma ya zo yin zakka suka ce idan bashin wurin wanda yake ba mai hanawa ba ne duk lokacin da ka nemi bashin ka zai baka duk lokacin da ka nemi kuɗin ka zai baka suka ce to wannan za ka haɗa da shi a lissafi ka fitar da zakka amma in wanda ba zai bayar ba ne ko wanda bai da shi ne kana bin bashi amma da kake bin bashi bai da shi ya shiga cikin hali na al-ihsan da haka ba ba tar bai tarar da zai biya ba ko kuma yana da shi amma ba zai biya ba ita ba ma biya suka ce to wannan ba za ka lissafi da shi wajen ba da zakka sai ka bar shi don ranta ka karɓe shi wasu malamai na cewa za ka lissafa shekarun da yi tafiya wasu kuma suka ce a'a za ka riga bari in yi shekara ta kewayo to sai ka sai ka haɗa shi cikin lissafi sai ka fitar da zakkar shi ma'ana za ka yi za ka yi zakka ne na abin da zai lura da fi shi sai ka haɗa shi cikin kuɗi in lokacin lissafi ya yi sai ka lissafi da shi ka ba da zakka da aka yi suyi wannan bashin da aka kamar da ka gwada bashi ne da ba a tsarin biya shi da alamu kamar ba za a biya wani ba za ka yi lissafi da shi ba sai ka dinga ba da tsakarar abin da yake ka, ko bashin da kasancewa za a biya ka da kayi magana za a biya ka ko da lokaci za a biya ka sai ka yi lissafi da shi wannan sai ka bashi don ran da Allah ya sa aka biya ka sai ka inkari shekara gaba da wannan shine abin da shi da عبد الله بن عبد العزيز بن باز عبد العزيز بن عبد الله بن باز a wasu za su fitar da shekara guda ne idan kudin dama masu yawan gaske ne sun kai lissafi yanzu lissafin sassa a lissafi ya kai wajen miliyan goma sha takwas da to kana bin miliyan ishirin ba a baka ba shekara ta yi kaga ya kudin ya kai lissafin da za a biya ka ba ba ka sa ran ka shekara ɗaya biyu uku duk ya kai lissafi ba a biya ba to in ka karba sai ka fitar da na shekara guda sai ka fitar da na shekara guda shi kenan sai kuma ka haɗa shi da sauran kuɗi ka fuskanci shekara mai zuwa domin shi yana cikin sharaɗin zakka sai ka mallaki dukiya mallaka ta tabbatacciya to kuɗin da yake hannun wanda ba zai biya ba ba bai zama mallakin ka ko yake gurin wanda ba ba ka tsara zai biya to ke sa ake wannan bayani dan domin cikin sharadin zakka samun da mallaki abin da ya zama naka ne mallaki shi cikakke? wanda ya ce da Allah ya saka da alheri amin ya ce yana tafiya game da addu'a da aka ce Allah yana karba addu'a dan mai azumi idan yayi kullum addu'a guda daya to tambaya a nan shin wanne ya fi yiwa mutum zai ware addu'a guda ɗaya kullum ko kuma zai haɗe addu'a gaba ɗaya ban san inda aka samu cewa guda ɗaya Allah yake karɓa, wannan ilimin ban da shi abin da dai sani mai azumi yana cikin wanda ake tsarin karɓa addu'a ko yayin shan ruwa ko yayin sahur irin wannan lokuta ne da ake yin addu'a to da haka ba magana guda ɗaya ake karɓa ba kurin addu'a mai azumi to da a wani abin da yake da shi na bukata ka roƙa tattara Allah a gode take ba bukatar sai an kai ne maka addu'a ce kullum to ai in haka ne ya za ka san abin da ka roƙa sai an maka yau kuma bari ka sa wani gobe ka sa wani to da haka ka yi addu'a ka kwar gwargwadon abin da ya waka ba sharafi ba ne cewa guda ɗaya ka je za ka ba wannan yana cewa shi akwai ke matacciyar addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce take kauda riya wadda take daga shedan ne eh akwai addu'a hadisi ya shiga ta manzo Allah ya kace Allahumma inni a'udhu bika an ashrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam wannan addu'a shi da mutum yana ana yin ta dan maganin riya ko da riya tashi cikin aikin mutum ba tare da ya sani ba don yana wannan addu'a shi kaza Allah ya ya kai masa ya sannan shi idan mutum yana karatun alqur'ani shi ce dan ya cewa ba ba dan Allah yake yi ba a malamai sun ce duk aikin da mutum zai yi na ibada shi na ya zo yi masa ba dan Allah zai mutu wasa da magana shi dan kai ya bi masa kuri shi ne ya kara zuciyar su ya nemi tsarin Allah daga shi dan ya ci gaba da aikin shi na alkhairi amma barin aikin alkhairi don gudun riya to wasu malamai sun ce shi ma yanzu. ka bar aikin alkhairi don gudun riya to ita za ka kenan da haka in ka tashi gurin kanka lura da wasu wasu shi da ka ji ka nemi tsari a wajen Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ci gaba da aikinka ka ce Allah ka karba mu ka ci gaba da aikinka ka kamar da annabi Ibrahim da annabi Ismail suke ta rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kai ma ka ci gaba da aikinka ka kana barin wannan wasuwaci ko da ke dan yana raya maka cewa dan ya kake kada ka bari dan in ka bari to ya ci tsara a kanka yace mace ce mace ce rasu mutanen uwa suka hada mata kuɗi suka kai mata abinci na abinci za ta fitar da zarkar fita kai yin abincin ya kai har lokacin zarkar fita kai suka mallaki abin da za su fita da ta yi saura su za su fita da zarkar fita kai ita zarkar fita kai sharadin ta ka mallaki abin da za ka ci a ranar idi in dai ka mallaki abin da za ka ci a ranar idi to abin da ya rana za ka ba da zakar fita kai da haka yanzu da aka sai mata abincin aka ba ta nata tunda kyauta ne an riga an ba su sadaka ne ta riga sun mallaka to idan abincin yana nan ana gobe idi sai zama suna da abin da za su yi wa shekaru idi kuma har yi rara to sai shi fitar da zakar da kai gwargwadon abin da ya samu in zai yi fitar da nasa da na 'ya'yanta gaba daya in kuma iya nata ne za su iya fitarwa sai ta fitar in iya kanta ne da 'ya'yanta ɗaya ko biyu sauran ba za su samu sai ta gwargwadon abin da za su. ita ranar iri su ake kowa ya samu abin da zai to da haka wannan shi ne sharaɗinta ba ba ba lallai sai mutum ya mallaki abu na shekara guda ba zai yi. sai yake menene sabbin auren matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai Zainab eh, sababin auren ta shine a zai ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam har an waye gari ana danganta shi zuwa ga manzon Allah ana kiran shi zai Zaid bin Muhammad shine abin da ake kira at-taballi manzon Allah ya taballi shi to daga baya aya alqur'ani ta sauka ta hana a kira mutum da wani suna wanda ba na mai ba ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله وفي زمن عكا جيل كلا شزون زيد من محمد سيأتي كلا زيد من حارثة تكما الآدى لا رباوة إذا كيك فلسنا كلا فتنسوا غريكا to in ya auri bace ba za ka aure ta ba sai ya zama kamar ɗanka ne wanda ka haifa kun ga addini ɗanka idan ya auri bace ba za ka aure ta ba to sai ya Allah yana so ya lalata wannan al'ada ya zama in ɗa wanda ba ɗan cikin ka ba ɗan roƙo ne karɓo shi sai ka rafa shi da kanka in ya auri mace ya saki kana so za ka iya aure to sai zama zaidu ya auri zainab to dama ita ba kwarai shi ya ce shi kuma ga gashi ba ba kwarai shi ba ne da haka dama tana ganin ma kamar a tsari kamar ta shi dangantaka to daga baya kuma auren ya zo ya zama bai bai tabbata ba bai zauna ba yana yawan kawo kuka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa kai hakuri amsik alaika zaujak wattaqillah ka rike matar ka saboda a manzon Allah ya sani cewa idan ya rabu ita Allah zai ci ya aure ta shine wa tuqfi fi nafsika fallahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha to da haka da da zai ya rabu ita nan sai Allah ya aura manzon Allah ita falan ba kaza zaidun minha wataran nasa, don halala ta wancan abu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 hakika Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim hakika Allah madaukakin sarki shine mai yawan gafara mai yawan jin wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu la ku bi kauya gare shi min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba da zo muku thumma la tunsarun sannan ba za a taimake ku ba wannan aya aya ce mai girma kuma aya ce da ta ƙunsu alkhairi da jinkai da sanya fata da duk wanda yake abin da ba daidai ba na cewa zai samu rahmar Allah madaukakin sarki Allah yana ba da labari a cikin wannan aya cewa yana gafarta zunubai gaba daya duk wanda ya tuba ya bar abin da yake ya koma zuwa ga Allah to Allah zai gafarta masa sawa'u wannan zunubin shirka ne ko kisa zai ne ko zina ne ko wani irin zunubi ne in dai ya tube kuma zuwa ga Allah to Allah zai gafarta masa ya zo a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito Sa'id ibn Jubayr ya karbo daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa anna nasan min ahli shirk wasu mutane wanda suke yin shirka kanu da qatalu fa aksaru suna yin shirka a lokacin suna shirka sun kashe mutane da yawa sun yi kesa sun kuma yawaita wazanau fa aftar sun yi zina kuma sun yawai ta zina sun yi zina shi zina shi fa aka wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalu suka ce innaka bi taqulu wa tad'u ilayhi la hasanun abinda kake kira kake faɗa abin da kyau law tukhbiruna anna lima ali ali lima abinna abinda kake kira kai kake cewa a zo a yi abu ne mai kyau da za ka gaya mana cewa za mu samu kafara za mu samu kankarar zunubi na abin da muka aikata ma'ana kamar suna gwada cewa su baɗin nan cikin abubuwan da manzo Allah yake faɗa akwai shirka ta da yi to su sun yi shirka akwai kisan rai sun yi kisan rai ba ɗaya ba ba akwai zinace zinace da suka yi to suke da abu ne mai kyau amma suna ganin kamar ko Allah ba zai musu gafara ba da haka su in suka shiga addini kamar ba za a karɓa da gare su ba لئلا ألا يشكر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما لئلا ألا يشكر تولى آية ألا ينا يبقى ينسى نقرأ مؤمنين سوري ودن لباسا حدا ألا لون باسا موتا ألا لون sannan ba sa yin kisan ran da Allah ya haramta sai dai inda wani haƙƙi sannan ba sa zina duk wanda ya haka zai gamu da azaba في أن لا مدرد كرسل كثير يضاحك له العذاب ضحي منك عليه عذابه يوم القيامة تران الساشن القيامة أن لا مدرد كرسل كثير ضع منك مس عذابه إليه وأنه يغلل فيه مهالا جلت إلا من كابل وآمن وعدل عمل أصدارها فأولئك يبدل الله سيئاته المحسنات وكان الله غفورا رحيما في وله توبة يأيمان يأيشي لقليه كما حيث في سنونك و wanda ya yi kirka ko ya yi karbai ko ya yi jina, in dai ya tuba to Allah zai karɓi tubanci domin Allah ya faɗi hukumar wanda suke shirka da wanda suka zina da wanda suka yi kisan rai يضاعف لهم عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا جل في إلا من تاب في وجه توبته في ولم آية توبة هكذا فلم أن قل يا عبادي الذين أسرفوا haka nan ya ko bayina waɗanda kuka yi ɓanna ala yi a kan kawon shi ne wanda suka yi zunubi suka saba wa Allah la saqna ku bin rahmatillah kada ku ɗebe kauna kada ku yanke tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya wannan bayani na Abdullahi bin Abbas sai ya gwada ayar kamar tana magana ne akan mushrikai ana ya ku waɗanda suke wasan su kanna da shirka da laifuka kada ku ɗebe kauna daga rahmar Allah madaukakin sarki domin Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya akwai riwaya da Imam Ahmad ya rawaito cikin littafin sa al-Musnad daga Amr ibn Abbas yace wani mutum tsoho wanda yake dogarawa kan sanda ya tsufa sosai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ina da ayyuka da ne marasa kyau ghadaratu wa fajarat fahimci daban-daban da ayyuka da cin amana da kaza fa hal yughfaru li za a yi gafara qala shi manzo Allah yace ta tashhadu an la ilaha illa Allah ma ka shi ya ba wa abin bautawa da tantance da gaskiya sai Allah ba qala bala ce na shaida qala wa ashhadu annaka rasulullah kuma na shaida ma kai manzo Allah ma'ana shi musulmi ne ya riga ya musulunta sai manzo Allah ya ce to Allah ya gafarta maka wannan sai kuka ne domin al ya yajibu ma qabla musulunci da tuba suna goge suna daskar suna shafe abin da yake gabata. da haka wannan kuma hadisin sai nuna cewa har musulmi shi ma ya shiga cikin wannan ayar da haka wasu malami suka ce iya waɗanda suka yi shirka su ne ayar take magana sai wasu suka ce a'a musulmi masu laifi ake magana amma imam ibn jarir sabai yace magana mafi inganci mafi dacewa ayar ta hada dukkan kanta guda biyu da musulmi mai sako da kafiri wanda bai musulunta ba duka idan suka tuba suka koma zuwa ga Allah Allah yana karba duka Allah yana karba da haka zai zan fadin Allah kul ya ibadi kace ko fadin Allah ya ibadi ya ku bayina zai zama bayina waɗanda suka amsa sako suka musulunta amma sun laifi na asrafu ala anfusihim sun yi wa kawunan su laifi ta hanyar zunubi domin duk wanda ya yi zunubi to kan shi cutar kamar yadda muka karanta a baya wa man dalla fa inna ma yajidu alaiha duk wanda ya bace to kan shi ya bace ya yi wa bai cuci Allah da komai ba to shi yasa na aka ce asrafu ala anfusihim sun yi wa kansu ganganci sun yi wa kansu ɓanna ta hanyar yin zunubi to duk da sun yi wannan la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah domin inna ba a yassiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya da shirka da kisar rai da kafirci da kaza in mutum ya tuba tuba na gaskiya taubatar da suha to Allah yana gafarta domin mai innahu huwal ghafur Allah ne mai yawan gafara sannan kuma ar-rahim Allah ne mai jin kai saboda jin ne bai kulle wa bayi ko bar tuba ba da haka in mutum ya tuba Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi bal ma Allah farin ciki yake da tuban bawa kamar da zo a hadisi Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da fiye da ɗayan ku da dabbar shi ta fashe a cikin sahara kuma akan dabbar da abincinsa da abincin shi ta fashe bai gasa ba yawa ya gari ya bincika ya bincika bai gani ba ya dawo ya samu wani wuri ya kwanta yana jiran mutuwa ta ɗauke shi tunda ba abinci ba ruwa kuma sahara ce kai yana gudu ido sai ya da dabba a tsaye a kan shi ya kama gaba sai ya rike saboda farin ciki ya ce Allah kai ne bawa na ni da ubangijinka ba za Allah ya ce ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to Allah yana farin ciki fiye da yadda wanda yake farin ciki idan ba wa yakan ba da haka Allah yana son bayan shi to ba shi yasa anan Allah ya bude ba ya ce ku zo ku tuba Allah yana gafarta zunubai kada ku ɗebe kauna ma daga rafar Allah أو نقول أن لا شيء ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وتصلي بني سوى لأن منافقات تسكي كافرتي منافقتي نكافرتي الله هنا كرفت توبا باهي بني سوى توبا منا أو نقول أن لا شيء ومن يعمل سوءا دون يمكن أي أو يظلم نفسه هو يزعل سكنش ثم يستغفر الله فسنجد بغفر الله يجد الله غفورا رحيما zai samu Allah mai yawan gafara mai jin kai da haka duk wanda yi aiki mummuna ma'ana yi wani abin da ba daidai ba ko ya kan shi ta hanyar dalili sannan ya nemi gafara Allah su zai samu Allah mai gafara ne mai jin kai da Allah ya ba mu labarin munafikai yace innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar munafikai suna can ƙasa wuta ana ana maganar munafikai kafirai munafiki kaza ne akwai munafiki da yana fitar da fitar da addini mutum ya koya tashi ya bayyana musulunci a zuciyar shi bai yarda da manzan Allah ba bai yarda da addinin Allah ba amma a bai yana son shi musulmi ne wannan munafiki ne kuma kafi akwai munafiki karami da baya fitar da mutum daga addini kamar yin karya da manzan Allah ya faɗa kamar saba alƙawari kamar ma'ana abin da zai zama fajinci yayin husuma in wani abu ya haɗa mutum rigima a ta kalmomi munana ya shiga kan ya fita can wannan alamomi ne na rashin kyan zuciya amma ba sa mai da mutum ya zama kafi. to a nan Allah yana magana munafikai kafirai Allah ce bi darkin asfali min ta suna can kasa wuta da lafi na tsira. ba za ka samu mutu wanda zai taimake su ba wanda zai taimake sai Allah ce zai ladina tabu sai wadanda suka tuba ma'ana suka tuba suka gyara suka koma zuwa ga Allah to kenan Allah zai yafe musu Allah zai gafarta musu a wani gurin Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu thalatha wadanda suka ce Allah ɗayan uku ne ko Allah uku ne wannan sun kafirta kafirai ne wa ma min ilahin illa ilahun wahid ba wani abin bauta sai guda ɗaya Allah ɗaya ba wani wanda yake Allah da ya cancanta abota masa face Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce wa illam yantahu amma yaquluna in ku su hadu daga abin da suke faɗa ba na cewa Allah uku ne layamassanna allazina kafaru minhum azabun alim waɗannan da suka kafin da azaba mai tsanani za ta same su mai radadi sai Allah ya ce afala ya turu da ilan ba ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna su nemi gafara Allah wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai a wani gurin Allah shi innal ladina qatalu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu wanda suka fitine mu'minai maza da mu'minai mata suka kashe game da turar ta bada labari suna zaune a kan bakin wuta annari za su roƙo izu hum alaiha qu'ud wa hum ala ma da bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid har zuwa inda Allah ya ce innal ladina fasalu mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu sannan musu tuba ba za azabu jahannam wa lahum azabu al-hariq suna da azabu mutajahannama suna da azaba mai kuna mahallin shayi Allah ya ce sannan ba su tuba ba ke da in sun duba, Allah zai gafarta musu da haka al-hasan al-basri ɗaya da cikin manya-manyan shafi'ai yana cewa unzuru ila hadha al-karam wal ku kalli wannan karam da baiwa da kyauta ta Allah qatalu awliya sun kashe masoya Allah sun kashe waliyan Allah wa yad'uhu ila tawbati wal maghfirah amma da Allah yana kiransu zuwa ga tuba sun fa kashe mu'minai Allah yana ba da labarin irin yadda suka bura wuta suka dinga kashe bayan Allah ba dan kome ba sai da sun yi imani da Allah wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hakim amma duk da haka Allah ya zo bayanin hukuma da azaba sai da Allah ya zo gaciya sai innal ladina fatana al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu sai da Allah ya sa to gaciya yace to ku duba irin wannan kara to ayoyi suna nan da yawa a cikin bukhari da muslim hadisin abu sa'id ah, manzo Allah ya ba da labarin wani mutum da cikin bani Isra'il da ya kashe rai ta sakin da tara ya kashe daban-daban daban sai da ya kashe ta sakin da tara sai ya so ya tuba sai ya tambaya sai aka nuna mai wani mai bauta ashe ba malami bane kurin bautar da yake rashi ya je ce to ka kashe rai ta sakin da tara ina da tuba sai ce baka da wani tuba ai ba ko ba tuba ta rike maka sai ya kashe shi cika nan. amma da yake Allah yana son shi da rahma sai idan yana so ya tuba sai ya ƙara tambaya wai waye malami a garin nan ne sai a gwada masa wani mai gini sai ya ce na kashe rai ɗari cikin ina da tuba a wajen Allah sai ce wa zai shiga tsakanin Allah da bawa kana da tuba in ka tuba Allah zai karba amma ka bar wannan gari da kai wannan zulubi a ciki ka tafi gari kaza can gari ne na bayan Allah akwai mutane na gaskatu a cikin masu yawa ka bauta Allah ne ya kama hanya yana tafiya yana tafiya ya rabi sai ya mutu da ya mutu manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku suka yi husuma a kan shi suka yi jayayya mala'ikun rahama da mala'ikun azaba su mala'ikun azaba suna cewa bai taba yin alkhairi ba kisa ya kan tare da ri mu za mu dauke shi mala'ikun rahama suna cewa ai yanzu nan ya taho ne zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum shi yanzu ya taho ne zuwa ga Allah da haka mu yanzu ya cancanta mu dauke shi maza Allah shi sai Allah ya yi ya yi mutu wahayi ya ce ku auna tsakanin kasar da ya baro da wadda za shi wanda ya kusa da ita to ɗan cikin ta in ka kasar da ya baro ya kusa da ita to a dauke shi a cikin mutanen ta ba su so su yi alkhairi ba wanda za a yi wa azaba in kuma wanda ya nufa can ya kusa da ita to mala'ikun rahama ta ɗauka, kuma sai Allah ya yi wahayi ga kasar wannan shi kusa wannan shi wannan domin Allah yana da iko kan dukkan komai aka zo suna auna sai shi ya kusa da kasar da za shi inda ya dusa wata riwaya ta nuna da jikin jini ma kada inda ya fi kusa da sai mala'ikun rahama su ɗauki shi duk waɗannan dalilai ne da suke gwada yadda mutum zai yi ya yi laifuka ya abin da ba daidai ba to inda ya tuba zai na gaskiya Allah zai karba abin da yake kai ya tuba ya cika sharaɗan tuba ya nadama su abin da ya faɗi ya aikata annabi mu ala ma fata sannan ya niyyar ba zai koma ba ba a san mutum ya tuba da niyyar zai koma wannan tuban bai yi ba sannan yana zanibin ya daina da abin da yake cikin nan zanibin ya daina ya bar wannan zanibin to in ya tuba Allah zai karɓi tubar shi in haƙƙin ya haɗa da bayan Allah ya mairo wa masu haƙƙi haƙƙin farawo ne ya sata sai ya zo ya tuba ga motar da ya ɗauko ga babar da yi sato ga kaza ne duk ga kayan nan to duk sai mai da idan mayarwar akwai matsala ba zai ke zuwa ya kuma gida ya ce ga motar kamar dama ne na sati wani ya karɓa su ba zai gane shi ba to malamai suka ce ya isar da abin ta hanyar da abin zai yi ko da ba tare da ya bayyana kanshi ba domin abin da ake so a nan bayan da abin ga mai haƙƙi idan ya zai kusa da wurin ya ake yi tafe shi aka waye gari ta ce an ah, ga mutum wanda aka sashi ga ba mutum wanda aka sa shi ke zai ɗauka shi shi kenan ya ya kubuta tunda abu ya isa ga mai shi a nan abin da ake so haƙƙin ya je ga mai shi shi ne wajibin idan zuwa zai ya bayar a kai ba tare da an san wa ya aiko ba almuhim bai isar da wannan idan ko babu abin amma ya san me yi abin mota sai amma ya san wancan da ita amma ya san ita ba ya san motar wani ya ce da ita kaza to sai ya je nemo masa motar ya kama ko ya nemo wannan kuɗin motar ya san masa shi haƙƙi na wani sai ka nemi afuwa da gare shi waɗanda bai sani ba ko bai san inda zai same su ba to su kuma waɗannan sai ya shi irin wanda sai sadaka da shi sai Allah ya kai musu ladan da iya Allah ya ba su ladan to haka zai yi ya kuɓuta kubuta yadda za a yi samu ya kubuta in kuma hakki ne da ya hada da cin mutunci to sai nemi afuwa ko da bai bayyana kanshi ba wani duhu da kalla wani na ci mutuncin ka na yi ma kaza ne ma kaza da Allah ka yafe mu kai mun afuwa da wuya a kai mu mutum wannan ba tare kuma da yayi afuwa ba to sai ya rafa mai sai ya ranar tashin kiyama shi kenan amma haƙƙin da ke tsakanin shi da Allah ya tuba sai Allah ya gafarta masa to wannan shi ne hanyoyin da zai akwai wani malami Sheikh Muhammad ibn Salih al-Munajjid yana da wani tarihi dan karami mai kyau sunan shi uridu an hatuba walakin uridu an hatuba walakin ya tattauna irin wannan matsalolin ina so in tuba sai dai sunan littafin kenan ina so in tuba sai dai ma'ana yana magana da irin yaran mutanen da mutum zai ce ma ni ina so in tuba amma abin da yake ana tuba na yi kaza na yi kaza na yi kaza suna na hakkin mutane da yawa wanda za ka za ka biya shi ni ina so in tuba to amma farko da na fara neman kuɗi dukiya ta na haɗa da mai kyau da mara kyau wani yana baka labari ya shi samu kuɗi na taɓa jin wani mutum da kunne na yana cewa malam in zan ba da labari yadda na samu kuɗi ba su abubuwa daban-daban to amma yanzu ya yi nadama ya gane su ga dukiyar kuma duk ta kuɗi da mai sarkin da mara sarkin to in bai samu malami ba to sai wannan ya hana wani tuba sai wani ya ga cewa to ai ba ma yadda za a yi tuba ko kuma yadda zai yi tuba in mutum ya samu dukiya irin wannan to shi zai ta kokari ta ayyukan alkhairi ita istighfar ita ayyukan alkhairi sai ya ga ma'ana ubangiji ya gafarta masa abin da ya aikata da haka duk inda mutum ya je dawo kofar rahma ta Allah ba ta rufe in dai zai tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah madaukakin sarki zai gafarta masa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa qalida Allah ta'ala ila maghfirati Allah ya kirawo zuwa ga gafarar shi man za'ama anna al-masih huwa Allah wanda yake annabi Isa Allah Allah ya kira shi zuwa ga tuba wa man za'ama anna al-masiha huwa ibn Allah da wanda ba yake annabi Isa dan Allah ne shi ma Allah ya kira shi zuwa ga tuba wa man za'ama anna Uzair ibn Allah haka wanda ya yake cewa Uzair dan Allah ne Yahudi kenan su ma Allah ya kira su zuwa ga tuba wa man za'ama anna Allah fakir haka nan wanda yake Allah fakiri ne kun san Yahudawa suka ce Allah fakiri ne saboda aya tana cewa zai ba Allah bashi shine Allah ke laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya to Allah ya kira waɗannan ma zuwa ga tuba wa man za'ama anna yada Allahi maghlula da ma wanda yake hannun Allah a kuntace shi Allah baya bayarwa guda ne suka kimanta Allah da wannan wa qalat al-yahud yadu Allahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha to Allah ya kira waɗannan zuwa ga tuba wa man za'ama anna Allaha thalithu thalatha da wanda ma yake Allah ɗaya uku ne shi ma Allah ya kira shi da tuba duk waɗannan Allah yana cewa afa la yatubuna ila Allah ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna wallahu ghafurun rahim sai ce kuma Allah ya kira ma wanda suka fi wannan muni fir'auna ne ce ana rabbukum al'ala yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace a mutane ba ku da wani Allah ba ni ne abin bauta wa ku amma duk da haka Allah ya ce a zai faƙula da hukaunan laifina a zai a kira shi zuwa ga musulunci ƙila zai yi shi tsoron Allah ƙila zai wa'azantu da haka ku je ku yi mai wa'azi duk Allah ya kira irin waɗannan manya-manya zuwa ga tuba sai da haka Abdullahi dan Abbas ce duk wanda ya sanya bayan Allah suka ɗebe kauna daga tuba bayan waɗannan dalilai to hakika ya da littafin Allah ya yi tariya da littafin Allah da haka ba wani mai zai da zai nemi tuba a ce bai da tuba a gurin Allah sai dai idan lokacin tuba ya kure lokacin tuba yana kurewa ko dai idan alkiyama ta tashi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace kofar tuba a ta take ko ba za a rufe ta ba sai in rana ta kullo daga kwananta to a lokacin da rana ta kullo al'amura suka rikici alkiyama ta tashi to ko mutum ya tuba ba zai yi amfani ba sai lokaci na biyu wanda ya shafi kowa karan kai shi ne lokacin da mutum ke gargara idan mutum ya zo mutuwa ba za na shi tukbalu taubatul abdi ma wa yughargir ana karɓar tuban bawa matuƙar karfe zo gargara wanda ya zo mutuwa ba shi yana sama yana kasa rai yana tsohuwa to lokacin ya zo ba a karɓar tuba don an rufe mai kofar karɓar tuba to wannan shi abu na zai kuma cika sharaɗai kamar yadda muka bayani wanda zai tuba a zuci shi bai tuba ba har ya yake wannan Allah ba zai karɓi tuban shi ba akwai matsala wani zai ce maka na tuba har ga Allah da gaske na tuba na jira abin da ne har ga Allah da gaske ne amma ya gaba na koma to yaya malami ke in ya tuba Allah zai karba ya bayan ya tuba in dai da gaske tuban Allah zai karba kuma in ya tsara komawa kuma ya tsara tuba Allah zai karba shi abin da Allah yake so ya ga gaskiya tare da shi amma in farko da masu ban ba na gaskiya bane to wannan Allah baya karba ba ya cikin tuba mutum ya rena abin da yake idan ba zai yi ba wannan ba tuba ba ne mutum ne yake fitinan ne ko yake harkar daba ko yake harkar tauri da taba wancan a taba wancan a wannan sai ya tuba ya zama bai da ƙarfi ya tuba sai ya rena amma ba dan tuba ba wannan ba tuba ba ne ba tuba tuba shine mutum ne na dama idan ya tuno abin da yake ba ya jin daɗi ya je na jin a zuciyarsa kai kyau me yasa yi wannan abu wani ma ya kuka wannan shi ne tuba amma wanda zai tuno abin da ya kurge shi ka a yanzu dai dan mun girma ne yi ruwa ya ji babban zaka ai da da ji subhana yi eh, jiya ba yau ai sai ai mun yi ai to kaga wannan kamar ma ya yi su kamar yana yana yana tuna baya ne yana cikin shi yanzu ya tsufa a lalai da shababa ya hudu yau yana ta ina ma ya dawo matashi wata rana to wannan ba tuba ba ne. tuba mutum ya cikin ya turo ma baya so ya tana so yana damuwa in ya turo irin abin da yake da abin yana kuka ko abin yana kukan zuci to wannan shine abin da yake tuba shi yasa tuba babban alamun tuba na dama na dama mutum akan abin da ya aikata to Allah ya kira bayan zuwa ga tuba sai ce ku tuba la taqnatu min rahmatillah kada ku dai kauna daga rahma Allah dai kauna daga rahma Allah shi ma lallai ne babba bal ma aiki ne na kafirai ba wanda yake ɗebe kauna daga rahama Allah sai mutanen da suke kafirai kai musulmi ba ka ɗebe kauna daga rahama Allah da wannan aya za mu gane cewa ba a shiga tsakanin Allah da bawa kada wani mutum dan yana zunubi kai kuma ka bude baki ka ce ba zai samu rahamar Allah ba wannan kuskure wannan shi ne zai iya jawo mutum matsala a wajen Allah domin ya shiga haƙƙi na Allah ba ka da dama in dai musulmi ne ya mutu cikin zunubin da yake yi ka nema masa gafara in kana ganin zunubin da yake kai ba za ka yi ce Allah ya kanshi ba kai shiru amma karka ce Allah ya masa karka ce Allah ba zai yi gafara ba ba a shiga tsakanin Allah da bawa akwai wasu abubuwa sun kai guda goma wanda suka iya sa Allah ya wa bawa gafara Allah ya gafarta mutum daga ciki akwai addu'a ta musulmai da za su mutum ya mutu a zuwa sai a kan gawo shi a yi mai sallah maza Allah shi wanda ya buga aka sa mutane arba'in wanda ba sa shirka da Allah su nema masa gafara da ceto wurin Allah ba shi sai Allah ya ba su ceto to kaga wani yana laifin amma da ya mutu kuma sai Allah ya ba shi shirin wannan aka yi mai addu'a aka yi mai wannan in an zo ta'aziyya Allah ya ji kanshi, an je kabari Allah ya ji kanshi, an shela shi wani wannan addu'a sai su ci a wurin Allah daga ciki akwai fari, bawa in yana yawan fari, to Allah yana kankare bawa su daga ciki akwai musulma ta rashin lafiya ko ta ciki ko ta wani abu wani yana zunubin kila mashayi ne yana zuwa ya shagiya amma ƙarshen rayuwar da Allah ya tsora mai rashin lafiya sai shekara ɗaya biyu uku hudu bai da lafiya tsawon wannan lokacin da bai da lafiya kuma sai koma zuwa ga Allah za ka kai kana tunanin ai da yayi kaza bai da lafiya kuma Allah ya wanke shi a dalilin wannan rashin lafiya shi yasa da mutum bai da lafiya shari'a cikin, ka ce masa na ba ka tsahuru da insha Allah cikin addu'a ta yake mara lafiya ce karka da sarki ne ka fara da insha Allah ba a san mutum eh, a gaji gurin mara lafiya a tsoro ta shi a kai da shi sai a shekara da mun dan tsaki insha Allah to wani rashin lafiya tana zama ka fara. da gaske akwai ceto wanda muke bayanin shi ya yi laifin ya mutu kuma Allah ya kaddara a cikin shi da haka ba za ka yanke masa wuta ba to daga ciki akwai abuwa da dama kamar irin abin da abin da ya shafi ‘ya'yansa za su yi masa ko addu'a ko ayyukan alkhairi da ‘ya'ya za su rinka yi da abuwa da dama da malami suka ambata ayyuka na kwarai su ma tana kankare su ne ya yi laifi amma kuma mutum ne mai aiki na kwarai in da hasa na su yi rikimin da su hmm. da biya Allah ya ce kyawawan ayyuka suna tafiyar da muna shi yasa muka ga manzo Allah ce sallah azhar zuwa la'asar kafara ne la'asar zuwa magariba kafara ne ma'ana yanzu kayi azhar kila bayan gama azhar yi laifi Ka an ce bai halarta gani ba ko ka abin da bai halarta ka zo ka yi la'asar sai akan ma an ka zuwa daga cikin lisanta manyan manyan zunubai in muka ka ba'ira ma sun hauna an kafir an kun sayi a shi ko to don haka waɗannan suna cikin dalilan da ba a hukunci tsakanin mutum musulmi kai mai hukunci da wuta kamar da ba ne bane kai mai hukunci da aljanna sai dai kai mai fata wani muna masa fatan samun aljanna wani muna masa fatan shahada amma wani dan aljanna ne wannan shiga wurin Allah wani dan wuta ne wannan shiga wurin Allah sai wanda ya mutu ba musulmi ba wanda ya mutu yana kafirci wannan nasi ne nuna cewa duk wanda ya mutu yana kafirci wannan ba dan aljanna ba mutum ya mutu yana hakika yana komai Allah ne shi ne aƙida ko bai Allah ne to ga wannan ya mutu dan mutane inna hu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna wa ma'wa an-nar wa ma lil zalimin min ansar inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba ya gafarta to wannan ga wanda aka ka kafiri amma akwai wanda yana aikata kafirci amma ba ka da tabbacin shi kafiri ne a wurin Allah saboda shi kuma kafirci hukuncin kafirci baya tabbata kan ta yi zai kufe da sharaɗai akwai sharaɗai da ake so su tabbata akwai abin da ake so su koro sai an samu wannan mutum zai zama da haka ba duk wanda ya aikata kafirci ba da yake kafin zai ke zama aƙidar da yake kai ba ta da kyau amma shi iya gaske shi iya ɗaya da shi iya fahimtar shi daidai ya tashi ya ga ana yi kuma iya abin da ya karanta a garin su ma haka ya gani malaman garin su da mutanen garin su da abin da ya suna yi ne sai ya tashi tsakanin da Allah yake ba abin da ya zo mai da ilimi to wannan ba ka saurin cin ne kafiri ko da ku abin da yake akwai kafiri dan wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idha hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya kama mutane ya azantar da su bayan shirya har sai ya bayyana musu abin da suke kai wa man ya rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda Allah ya ce wanda ya saba wa manzo min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan ya ta bayyana gare shi da haka sharadi ya zama ya gane shi yasa da yawa da cikin mutane da ake wa'azi a cikin kaza shirka ne kaza kafirci ne ba kuma yana da duk wanda ya tashi a wannan ya zama kafiri ba a'a wanda ilimin ya zo masa ya gane kafirci ne ya ci gaba da yin hukunci fiye a wani amma wanda bai sani ba to hajjar yana na ababin shubaha sai a yi ta karantar da shi a cikin mantar da shi ran da ya gane ya ci gaba da yi to Allah ya sani hukuncin shi yana da wani amma akwai abin da baya ɗaukar tawi baya ɗaukar jahilci saboda mai abu ne da baya zama jahilci gurin kowa kamar haramcin giya haramcin kisan rai haramcin yin caca haramcin yin zina wannan abu ne da yake ko yau mutum ya musulunta ko ba kai ko bai musulunta ba ya san haramun to sai wani kurin ya waye gare shi ai zina halalci ka yi zina ka halalci ka sha giyar ka halal ga wannan wani abu ne da yake a fili to shi kuma ta sako kafirki domin kare ka Allah ga irin wannan mutum yana halatta zalimi to sai ya zama kafir ko kuma irin abin da baya daukar tawili mutumin da zai shi Allah ne baya daukar tawili ba da tawili da zaka yi ko wanda zai yi shi annabi ne ni annabi ne ko shi wani annabi ne wani annabi ne bayan ba wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya imani da wannan a matsayin annabi ya yarda cewa eh ana mai wa'i annabi ne to ya ba a addinin musulunci wannan ba zai dauka wuri ba amma abin da zai iya zai ke kuya ga mutum na kafirci ne amma ba kowa zai gane kafirci ba to in mutum ya aikata ba a kafir kai sai an sanar da shi yanzu makaranta hadisi mai tsananin farin ya faɗi kalmar kafirci amma maza za sai ya ce a ba abin shi da tilfarin ya yi kuskure shi sa ma ne suke mai tsananin farin ciki in yi kalmar kafirci ba a zama kafin, sai a gyara masa yi istighfar mai tsananin bakin ciki bakin cikin da ya sa mutum yake ba ya sanin da yake faɗa to yi kalmar kafirci ba a kafin shi in bakin ciki ya bakin ciki akwai da ke ko mutane da in suka tunzara to komai na su ma mantawa suke sun da su rage wani sai ka ji yana kalmomin da shi ya zama aka ce kayan mutum shi mai ba to irin wannan ba a yin kuci da abin da zai faɗa sai in ya dawo fi shi an gaya masa ka fa kaza da kaza sai ce su ba subhanallah ai shi bai sani ba to ka ba kuci ba zai hauka shi to dan haka ba a mai kauna tsakanin Allah da bayi ba a shiga tsakanin Allah da bayi abinda zan iya tabbatar ka tabbatar wanda ya gode ka kore Allah ya ce la tasna sun min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana da zunubai gaba daya kamar da muka faɗa kowane irin zunubi in dai an tuba innahu huwal ghafur Allah shine mai yawan gafara mai yawan sitartawa ya rufe aikin da mutum ne ya gafarta masa sannan ar-rahim mai jin kai waɗannan sunaye na Allah guda biyu al-ghafur suna da tarihi mai yawa suna kuma bayyana a cikin al'amuran domin da gafarar da Allah yake mana ne da yawan kurakuranmu amma kuma za mu ji mu shiga aljanna da jin da Allah yake mana ne sai mutum kuma ya mutu ya shiga aljanna maza Allah yake ba wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna sai dai fadala da rahmar Allah har kai ya rasu da zaman da Allah yake hannu sai dai Allah ya nufi wa da rahmar shi domin me in ka kalli ayyukan guda nawa kuma kalli rahmar Allah da fadala Allah kuma guda nawa kana cikin ilimin da ke ni'imar Allah tare da kai ba za ka iya girgizewa ba amma ayyukanka sai ka ga za ka iya girgiya wani yanzu iya zauna ya yi zafin ayyuka shi da sai ga wani abu da yake yi wa Allah na ɗa sai ga salloli biyar su ba wata nan a jirgi wasu ba a jirgi ba haka zai da sai da ɗan abubuwan ba to amma saboda rahmar Allah da falala Allah sai Allah ya farka wa bai da haka waɗannan sunaye sunaye ne da suke masu girma sai Allah ce wa alimu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku ma'ana ku bi ka zuciyarku ku sallama zuciyarku ku yi imani ku bar shirka wa aslimu lahu ku sallama wa ubangiji ma'ana ku sallama gafanku ku koma da zukatanku da gafanku min qabli an ya'tiyakum al'azab tun da bayan azaba ta zo muku sun mala sun faru sannan ba za a taimake ku ba ma'ana tun da bayan azaba ta zo muku ko dai a nan duniya azaba ta zo saboda kaucewa abinda Allah ya ke so ko kuma a lahira mutum ya zai game da azaba saboda bai yi abin Allah ya ce ba to Allah ce kin gabanin wannan ku koma zo zuwa ga ubangiji da wannan ne za mu samu wannan rahma da wannan aya ta kul ya ibadi allazina asrafu suka ce tana ɗaya daga cikin mafi girman aya da take kwadaitar da bayi zuwa ga Allah take ma'ana kwadaitar da mutane zuwa ga samun rahmar Allah madaukakin sarki mafi girman aya a cikin alqur'ani ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ayatul kursi sannan mafi tattarewar aya wadda ta tattaro dukkan wani abin da yake na alkhairi ta kuma tattaro abin da yake na sharri ta hana ita ce fadin Allah sallallahu ya amuru bil adl wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wannan aya ita ce ajma kamar da kuma da suke bada in ka dauke ta tattaro duk wani alkhairi ta kuma hada duk wani abin da yake na sharri to haka ayoyin alqur'ani suke suna sha shi ita kuma wannan aya kun kun ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ita kuma ita ce mafi ma'ana tsadar aya ko mafi girman aya da ke kwadaitar da bayi zuwa ga rahmar Allah madaukakin sarki Allah kai mana rahma ya sarki واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الله يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كبي ما في كم أدلة حتى توصل مكرة وبينكم شيني على القرآن شيني أحسن سميتها آية تجبان كما الله نزل أحسن الحديث تو كبي ma'ana أنا ana gaya maka an ce ku koma إلى ربكم ubangiji wa alimu to kamar irin karatu yana buƙatar ƙarin bayani to shine Allah ya ce ga ƙarin bayani wa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku su? ubangiji shine alqur'ani da abin da ke cikin shi na umarni da barin abin da yake cikin shi na hali min qabli an ya'tiyakum al'azab tun gabanin azaba ta zo muku ba ku tattabba tsammani kullum mutum ya waye gari ko kun azaba ta zo a waye gari to Allah ke kin gabanin wannan azaba ta zo ba tsammani wa antum la tashurun alhali ko ba ku sani ba ko ba ku yi tsammani ba ko ba ku yi tunani ba to kin gabanin wannan abin ya zo muku ku koma ku ga abinda Allah ya saukar muku wannan ya nuna cewa kariya daga azaba ta Allah duniya da lahira shine mutum ya bi abinda Allah ya saukar ya bi alqur'ani أنا أمرنا أبي القرآن اتبعوا واتبعوا واحسن ما أنزل إليكم من ربكم يا هذا أتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم domin sunnan manzon Allah ma saukakkiya ce daga wajen Allah manzon Allah yana magana ne bisa wahayi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu Allah ya saukar mai da alkitaba wal hikma abin zuwa wata aya al hikima ne kuma ce sunna to anan ubangi ne na din alqur'ani da sunna kuma kila wani ya ce a ainihin ba inda aka ce na bazan sunna ahsana ma unzila ilaykum to in dai zaka bi alqur'ani dai to zaka bi manzon Allah domin ai alqur'ani ne yake umarni a yi manzon Allah a yi wa manzon Allah da a yi koyi da shi sama da guri talatin Allah yake umarni a yi biyayya ga manzon Allah sama da wurare da dama Allah ya sa mana manzon Allah a yi koyi to kaga a shi in zaka bi alqur'ani kyakkyawan bi to dole ne zaka hada da abin da manzon Allah ya zo da shi domin Allah ya ce mana muna da kyakkyawan koyi da manzon Allah da kana da fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi da manzon Allah sai a za yi koyi da manzon Allah sai ai ka bi maganganun da ayyukan shi idan ya zama maganganun shi ba a tara su ba ba a haddace su ba ba a isar da su ba hadisan manzon Allah ba ayyukan manzon Allah ba a tara su ba a tattale su ba a isar da su ba to sai a za koyi da shi ai ba za ka koyi da wanda baka san rayuwar shi ba ga wanda ba su san ayyukan shi ba hmm. to kaga cewa muna da abin koyi da manzon Allah tana nuna mana cewa sai mun koma mun fi abin da manzon Allah abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya aikata shi ne kusa da haka nan umarnin da Allah ya ce mu bi alqur'ani ma unzila ilaykum min rabbikum abin da aka saukar muka daga ubangiji to ya hada alqur'ani da sunna in ma kace alqur'ani dai kadai kamar da muka da to alqur'ani kuma yayi umarni da ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wannan yana wani cewa yin wannan shine kariyar mutum daga fadawa abin da Allah baya so ko mutum ba zai je ya fada cikin azaba ba ko kuma ya zura da tashin alkiyama yana yin dama kamar yadda za mu karanta a ayoyi na gaba amma anan za mu tsaya cikin Allah kai mu gobe sai mu dora akan sauran ayoyi da abin da ya zama daidai Allah ya ba mu lada da ya zama kuskure Allah ya fi mana ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka da sunayen ka mafiya kyau da suwamin ka madaukaka sai mana zafara Allah ka sanya mu aljanna madaukakiya Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ba mu zama lafiya a kasanmu da dukkan sun musulmi gaba daya muna muna muna ji muna gani irin yaƙe-yaƙe da aka fara a duniya a gabas ta tsakiya ga isra'ila da amerika da iran a gefe guda sannan ga afghanistan da pakistan a gefe guda da irin waɗannan abubuwa ne to mu dai kullum idan muna neman muna roƙon allah zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma roƙon taimakon allah ga bayan samominai, irin wanda yaƙi yaƙi ba wanda suke shan wahala irin talakawa irin mutanen gari kafin a kashe wani babba ɗaya an kashe goma an kashe ishirin an kashe kaza to da haka dole ne mu waɗannan kasashe suwa mu dinga sa cikin addu'a na Allah ya ba su zaman lafiya kasar Afghanistan kasar musulmi ce kasar Pakistan kasar musulmi ce to da shi musulmai ne da suke fara kaga ba abin da yi lamu Allah ya ba da zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali kasar Iran kasar ce ta musulmai ne da shi'a ne kasar Isra'ila kuma yahudi ne to ba kuma yadda za a hana faɗa da kafirci da wanda yake kalmar shahada to ba za ka daidaita su ba duk da wannan suna shi'a to amma fa kafiri kafiri ba za ka yi ita ba sannan cikin wannan kasa ta iran akwai bayan allah su waɗanda ba shi a suke ba ahalin sunna ne akwai wanda kuma suna yin ci a bisa jahilci suna yin ta ne bisa rashin sani to sannan kuma da aka ja ka da kuma mutane ne to ba za ka addu'a ka ce a amerika ko isra'ila da ke rugurugu da su ba sai dai ka roƙi Allah abin da yake alkhairi ga musulunci ga musulmai to Allah ya tabbatar da shi abin da yake alkhairi ga musulunci ga musulmai Allah ya tabbatar da shi dan haka muna roƙawa wa dukkan kasashen musulmai zaman lafiya da kwanciyar hankali haka nan a kasar mu mun san irin bukatar da muke da ita ta waɗannan addu'o'i musamman fitattunun da muke ciki na waɗannan miyagun bayi da suke kama bayan Allah ba su ji ba su gani ba su kama mutum su ɗauri ta dukan shi suna azabtar da shi kuma su nemi dukiyar da bai da ita wani ma ko kakannin shi musamman naka wannan ba kuma a ce dole sai an kawo da haka wani daga nan a kashe shi wani kuma a sako shi bayan ya zigata to wannan babu abin da zai maganin wannan sai addu'a da komawa zuwa ga Allah mun yi imani cewa komai yi farko zai yi kashi idan suna ganin cewa suna jiki da bindigu kamar sun fi karfin talaka sun fi karfin ko jami'an tsaro to ai su karfin Allah ba nan da da wayan mu da afkanin mun san duk abin da shi kauye muna gani zai yi bidiyo ma yana izini yana yana daga bindiga yana harbawa amma yana yana sai dai kodin a ambace shi da abinci, amma ya wuce kamar ba yi shi ba to kuma suna nan da yawa hatta yan garkuwa da mutanen nawa ne sun yi kuma sun mutu to da haka waɗannan ma da suke yi su ma haka za su kare duk abin da ya farko zai yi gari Allah ne da wamanne mulkin Allah ne da ikon Allah yake da wamanne da haka kada mu rena addu'o'in da muke yi ta nufi ta roƙon Allah ya ba mu zama lafiya ka san mu zama lafiya da shi ne na rayuwa da shi ake bauta wa Allah da zama lafiya ake samu a ni ni'imar da Allah ya wa bayi da aka abu ne da ya ba kan mu mu yawaita rukun Allah ya ba mu Allah ba da wani sarki ka ba mu zama lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk